ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم يا kai wannan manzo idan ka tambayi waɗannan mushrikai masu ƙaryatawa wane ne ya halicci sammai kuma wane ne ya halicci ƙasai tabbas za su baka amsa da cewa Allah mabawayi wanda babu mai yin galaba a kansa masanin komai shi ne ya halice su